Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. almasihu muke yabo, yanwa jama'a mu bi Yesu hanyar gaskiya. Almasihu muke yabo. Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin da muke yin nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah to mun godewa mahaliccinmu domin ba za mu fasa gode mai ba domin yadda yake ƙaunanmu. Ya ba mu maganar sawa da ita take tushen rai a gare mu, ita ce hanya wadda za mu bi. To muna godewa Ubangiji Allah domin aikin da yake a cikinmu. Muna godewa Ubangiji domin kuma masu sauraron mu yadda Allah yake mora ku muna aikin nan tare sababbin tuba na zuwa ga mulkinsa a kullum. Fatanmu da addu'a mu, kada Ubangiji Allah ya gaji shi ku cikin burinku da ƙudurinku na wurin yi wa kanku ajiya a bankin sama. domin hakikanin gaskiya Yesu almasihu ya tabbata mana da cewa ko da kofin ruwa ne ka baya sabili da shi ba fa za ka rasa ladanka ba. To mu ci gaba da yin addu'a domin sabbin tuban nan da Allah zai rike su a cikin fan gaskiya. Muna yin godiya ga mu waɗanda muna ganin taimakon su irin su Mr. Andrews Daniel Ndakson. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Allah ya sa albarka, ya kuma ci gaba da buɗe hanyoyi. Haila yau mana godiya ga irinsu, Malama Kiristiyana Nuhu, Ubangiji ya sa miki albarka, da kuma ƙudurinki na wannan aikin tallafawa bishara ta rediyo. Sai ko Malama Lare Abdullahi a ikuwa gidan mai kafa tsiga mana godiya. taimakonki ya iso zuwa gare mu Allah ya sa albarka ya kuma ƙara miki lafiya a cikin jiki. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. To bari makarantu saƙonninku masu sauraronmu, kafin mu ci gaba da wannan nazari namu na yau. Akwai Baba, Yusuf Abaji a cikin jihar Benue, ya ce, Ina so ku yi mana addu'a, domin ido na ɗaya ya mutu. ku yi addu'a yadda Ubangiji Allah zai taimake ni kada ɗayan kuma ya mutu. To, Baba Yusuf abaji muna godiya, Allah ya tuna da kai, sauran idan kaɗai da yake da rai Allah ya tsare shi ya riƙe shi, har ka bar wannan duniya kana gani, Ubangiji Allah kuma ya ji addu'anmu. Sai Mr. John S. Akwen a Pushit. shi ma mana godiya, domin taimakonka da kuma gaisuwar saƙon ta'aziyya ta rasuwar injiniya Lawal Sama'ila Mato Sambunni, mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Maliti Basiru gidan mai kafi, a can bakuri cikin jihar Katsina. Kai ma mun gode domin sauraron rediyo yalwa da kake yi. Muna kuma godiya domin yara da suke haɗa hannu da mu muna yin aikin bisharar nan ta fannoni daban-daban. Allah sa albarka, ya kuma albarkaci iyali. Sai kuma Malama Tamar Hassan Ambar, daga Ambar kenan ta ce, Ina yi muku gaisuwa da fatan alheri, ina kuma yin addu'a. ina ta'azantar da ku a kan rasuwar injiniya Lawal Sama'ila, Allah ya albarkaci iyalinsa, ya kuma ci gaba da biya masu bukata. Malama Tamar Hassan mun gode ƙwarai, Allah ya albarkace ki, Ubangiji Allah kuma ya tuna da iyalan Lawal Sama'ila matu sambunni. Da kuma direban mashi Yusuf Dabir wanda shi ma ya rasu daga bisani. to Ubangiji Allah ya ci gaba da yi mana ta'aziyya baki ɗaya. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Girma da yabo da daraja da tsarki duka sun tabbata naka ne har abada ya Ubanmu na sama, kai Allah ne mai iko duka, Uba kuma na Ubangijinmu Yesu almasihu, kai sarkin daraja ne, kai kuma mai yalwajin kai ne da alheri. da ba domin alherinka ba, hakika ya Ubangiji da mun hallaka, amma ka yi mana alheri, a cikin Ubangiji mai Yesu almasihu muka zama ’ya'yanka magada mulkinka, mun gode domin, ko da duniya nan za ta yi gobara wannan albarkar ta rai madawwami ba za ta iya raba mu da shi ba, alamun gode maka domin wannan. Muna addu'a domin shi Baba Yesu Abaji. wanda yana da damuwar ido guda. Ɗayan ya mutu bari ka riƙe ɗayan ya Ubangiji yadda har ya bar wannan duniya zai riƙa gani, da zauren masu sauraron waɗanda ba su gani shi suna da idanu, waɗanda ba su iya ganin hanya ka ta rai ba, Ubangiji shi ɗan ya makantar da su duk da suna gani da idanunsu, bari ka kira su idanuwansu su buɗe na ruhaniya su ga cewa hanyar rai. da ceto su yi ta wurin almasihu su zo, domin su iya samun rai na har abada. Muna roƙonka mu da muka ba da gaskiya, Ubangiji ka riƙe mu, tsanani da matsi da ƙiyayya da kisa ba zai raba mu da kai ba, ka taimake mu ya mai tsarki mai iko duka mu mutu cikin ban gaskiya. Ka tsare mu ya mai iko duka ka kuma more mu mu ci gaba da zama kayan aiki na ceto rayuka zuwa ga mulkinka. Ka gafarta inda muke da rauni, ka kuma ƙarfafa mu mu ci gaba da wannan aiki har rana komowarka cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin mu muna nan muna nausawa a cikin littafin annabi Ishaya, a cikin nazarinmu na baya, mun ga yadda Ubangiji ya yi shiri zai mori Cyrus domin ya zama kayan aikinsa, a cikin wannan Ubangiji za ya hukunta Babila. saboda gumakanta da kuma girman kanta. Nasarar da ta yi ta wurin cin mutanen Ubangiji suna tunanin allolinsu ne suka ba su wannan ƙarfi da iko, amma Allah yana so ya nuna musu cewa gumakarsu za su zo ƙarshe, domin za ya taso da Cyrus, wanda za ya rugguje abin da suke gadara da shi, ya kuma mai da bani Isra'ila zuwa ƙasarsu. ya kuma sake ginawa Ubangiji Allah haikali. Wato muguntar da Babilawa suka yi wa Isra'ila, Allah zai ɗau fansa, har ma Masar da Habasha za su kawo wa Isra'ila gudunmuwa, ta albarkar dukiya lokacin da za su dawo. Wannan shiri, na Allah ne wanda yake murar wanda ya so, yakan kuma kira wanda iso a lokacin da iso. da ka ɗan wana, ceto na Ubangiji ne, yana kuma kiranka yau, domin ka sani babu wani Allah sai shi, babu kuma wata hanyar ceto sai ta wurin Yesu almasihu wanda yake surasa wanda yake kalmarsa, wanda kuma yake shi ruhun Ubangiji Allah ne, yanzu yana sama zai sake dawowa wannan duniya. Bari ni da kai, mu cewa mugunta mun ƙi, mu ji tsoron Allah. mu kuma zo ga Ubangijinmu Yesu almasihu. to Yau cikin nazarinmu za mu shiga, Sura ta arba'in da bakwai ne zuwa arba'in da takwas, nan ne za mu yi nazari, mu ga abin da Ubangiji Allah yake faɗa. Ishaya Sura ta arba'in da bakwai da kuma arba'in da takwas za mu karanta. Ubangiji ya ce, Babila ki sako daga can gadon sarautaki. ki. ki zauna a ƙasa cikin ƙura, da ke budurwa ce birnin da ba a taɓa yin nasara da shi ba, amma ba sauran taushi da kuma rashin ƙarfi. Ke baiwa ce yanzu ki juya dutsen niƙa, a ki yi niƙan gari, ki kware lulluɓinki ki tuɓe kyakkyawan tufafinki, mutane. za ki ga kin ƙasƙanci a kunyace kuma, a tuɓe ki tsirara kamar yarinyar da take baiwa, zan ɗauki fansa, ba kuwa wanda zai hana ni. Allah mai tsarki na Isra'ila ya fanshe mu sunansa Ubangiji mai rinduna ne, Ubangiji ya ce wa Babila ki zauna shiru a cikin duhu, ba kuwa za su ƙara kiranki sarauniyar al'ummai ba. na yi fushi da mutanena, na maishe su kamar su ba nawa ba ne, na sa su a ƙarƙashin ikonki, ba ki kuwa yi musu jin ƙai ba, har da sufofi ma kin sa su wuya, har tsofaffi ma, kin sa su sun sha wuya. Kina tsammani in za ki yi ta zama sarauniya kulli yomin? ba ki ɗauka waɗannan al'amura a zuci ba, ko ki yi tunanin yadda za su ƙare. Ki kaka kunne ke mai ƙaunar nishaɗi, ke da kike tsammanin kina zaune lami lafiya, kin ɗauka kina da girma kamar Allah, har kina ganin ba wani kamaki, kina tsammani za ki taɓa zama ba za ki taɓa zama gwauruwa ba. ko ki sha hasarar ’ya'yanki, amma ba da jimawa ba, a rana ɗaya, dukan waɗannan al'amura za su faru, komai sihirin da za ki yi, za ki rasa ’ya'yanki, ki kuwa yi zaman gwauruwa. Kin amince da kanki cikin gunkinki, Ina tsammanin ba wanda yake ganinki, hikimarki. da sanin ki suka sa kika ɓata, kika kuwa ce da kanki ni ce Allah ba mai kama da ni, duk da haka, bala'i za ya afko maki, ba ɗaya daga cikin sihirinki da zai tsaya da shi, lalacewa za ta afko a kanki farar ɗaya, lalacewa da ba ki taɓa ko mafarkinta ba, ki riƙe dukkan sihirinki. da maka, da makarunki, da layinki kina amfani da su tun kina ƙarama, watakila za su yi maki wani taimako, watakila kya iya tsoratar da abokan gaba, komai shawarar da kika samu ba za ta yi ƙarfi ba. Bari, mashawartanki su fito su cece ki, waɗancan mutane. masu binciken taurari, waɗanda suka zama taswirar sammai su kuma faɗa maki dukan abin da zai faru da yake a wata-wata. Za su zama kaman duhu, wuta kuwa za ta ƙone su ƙurmus, ba ma za su ko iya ceton kansu ba harshen wuta zai fi ƙarfinsu, ba wutar da za su iya zauna su ji ɗumi. nan ne inda shawararsa za ta kai ki, waɗannan masanan, na taurari da kike ta neman shawarwarinsu dukan kwanakin ranki, dukansu za su barki, kowa zai tafi inda ya nufa, ba wanda zai ragu da zai cece ki, kasa kunne ya jama'ar Isra'ila, ku da kuke zuriyar Yahuda. kuna rantsuwa da sunan Ubangiji, kuna nuna kamar kuna sujada ga Allah na Isra'ila, amma abin da kuke faɗa ba haka yake nufi ba, amma duk da haka, kuna fahariya da cewa ku ne mazaunan birni mai tsarki. kuna kuma dogara ga Allah na Isra'ila wanda sunansa Ubangiji mai rindina. Ubangiji ya ce wa Isra'ila, tuntuni na yi faɗi a kan abin da zai faru, sa'an nan zan sa ya faru ba labari, ba sani kuma, ba sani kuna nuna ku masu taurin kai ne, kun ƙage kamar ƙarfe, kun taurare kamar tagula, tunani na yi kuma tuntuni. na faɗi a kan makomaku, na furta abubuwa tun kafin su faru, domin kada ku ɗauka cewa gumakanku ne suka yi su, sufofinku ne kuma suka sa abin da ya zama haka. Duk abin da na faɗa yana cika yanzu, sai ku yarda faɗa ta gaskiya ce. yanzu zan faɗa maku sabbin abubuwan da za su zo, abubuwan da ban bayyana su a da ba, yanzu ne kaɗai nake sawa su faru, ba wani abu makamancin wannan da ya faru a baya, da ya faru, da za ku ɗauka cewa kun san komai a kansu, na sani, ba za a iya gaskanta ku ba. tun daga haihuwarku kuna kuma an san ku da tayarwa, shi ya na, ba ku taɓa jin wannan mako kaɗan, ko kalma ɗaya, ba ku taɓa shiga cikin kunnenku ba, saboda mutane su yi yaban sunana, shi ya sa nake danna fushina, na ɓoye shi kada in hallaka ku. Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. to cikin wannan nazari namu, a cikin surorin nan guda biyu, Sura arba'in da bakwai zuwa arba'in da takwas, nan za mu iya gani, Ubangiji ya riga ya ya furta game da hukuncin da za ya yi a kan Babila, mai girman kai, mai gadara, mai homa da kuma taƙama. mai taƙama da gumaka, wadda nasarar da suka samu a kan bane Isra'ila ta sa suka yi girman kai, har ma suka mai da kansu kamar Ubangiji Allah. Aiko yau ma, muna da mutane marasa tunani da kuma hangen nesa, waɗanda suke kallon kansu kamar su ne Ubangiji Allah. Ikon komai kuma. yana hannunsu suna so su yi yadda suka ga dama amma daga sama Allah yana kallon su za ya yi masu dariya. A Sura ta arba'in da bakwai Allah ya ambaci hukuncin Babila da ƙasƙancinta na nan gaba, ita wadda ta bautar da al'ummai masu yawan gaske yanzu kuma za a bautar da ita, wanzami kuma wanda bai son jarfa yanzu shi ma za a yi mai. ga manyan laifuffukan da Ubangiji ya faɗa game da Babila, aƙalla sun kai guda uku, Allah ya ba mutanensa aiki waɗanda su, mutanensa ne, aikin hannuwansa ne, amma ya hore su, amma kuma Babila ba ta nuna wa mutanen Allah jin kai ba ko kaɗan, ta wuce goyo da ya nufa, kuma horon da ya nufa su yi. har sai suka wuce gona da iri. Abu na biyu shi ne, Babila ta nuna girman kai mara iyaka, har ta ce ma babu wani, babu wata asara da za ta taɓa sha, kuma babu wanda ya isa ya yi masu wani abu a wannan duniya kamar yadda yau, jahilai marasa tsoron Allah suka ɗebi makamai suna kisa har suna ganin babu wanda ba za su iya fuskanta ba a wannan duniya. Aya biyar da bakwai, da kuma aya takwas da kuma aya ta goma. Zunubinta na uku shi ne tana da yawan sihiri, da yawan shawarwari, da kuma yawan masu duba. Waɗannan duka ba za su iya ceton Babila ba a ranar hukuncin Allah. Ɗan wa bari ka ji, sihirinka. yawan masu duba da kake da shi, ba za su iya sa ka kai wurin Allah ba, domin ba za su cece shi ka ba, rana hukuncin Ubangiji Allah. Hukuncin Babila da wata za su zo mata ne babu labari cikin rana ɗaya, aya bakwai, aya ta tara da kuma aya sha ɗaya, ga kuma Allah ya yi magana bambancin da ke tsakanin Isra'ila da kuma Babila. Isra'ila tana da mai fansa wato Ubangiji mai rinduna, Allah mai tsarki na Isra'ila, amma Babila ba ta da mai ceto, domin ranar fushin Ubangiji, gumakanta waɗanda mutum ne ya yi, waɗansu aka yi su da itace waɗansu da duwatsu. waɗansu da zinare da azurfa, waɗannan ba kowan kowa ba ne a gaban Ubangiji, ranan nan za a hukunta Babila, babu abin da gumakanta za su iya yi, ɗanwa, wane ne Allahnka, ƙatuwa guru ko kuwa wata ƙatuwar laya, tsubu ne ko kuwa samu, zuwa wurin boka ko kuwa malamai, neman sa'a ne? duka rana ba za su iya kubutar da kai daga fushin Ubangiji Allah ba. Yesu almasihu, in ka zo gare shi yau, shi ne kawai mai iya kubutar da kai daga fushin Allah, domin in ka zama na almasihu, ka riga ya ka tsallace wa mutuwa ta biyu ka kai ga rai. Yahaya Sura ta biyar, aya ashirin da hudu. Sana cikin Ishaya arba'in da takwas, aya ɗaya zuwa sha ɗaya Yahudawa suna cewa da kansu masu bin Ubangiji, suna kuma kiran kansu waɗanda suke a cikin birni mai tsarki, amma ba sa aikata gaskiya ko adalci, sai suka zama masu taurin kai, suka zama masu cin amana ƙwarai, haka kuma suka zama ’ya'yan tawaye. Ai, ɗanwana, abin da ya sa yau ƙasanmu Allah yake fushi da mu masu bi kenan, muna cewa mu mutanen Allah ne. tsatsarkar zuriya amma ba mu da tsarki, ba gaskiya a cikinmu, babu kuma wani adalci da ke tattare da mu, mun zama masu taurin kai, maciya amana ’yan tawaye, muna yin ayyuka irin wanda ma su ’yan duniya ba sa son aikata su, to me zai hana Ubangiji ba za ya yi fushi da mu ba. Allah ya bayyana al'amura na gaba, tun ba su faru ba. domin kada Isra'ilawa a ƙarshe su wa gumaka. Gunki baya iya shaida abin da zai faru nan gaba, sai dai Ubangiji Allah, kamar ranar hisabi tana tafi, ranar dawowar Yesu almasihu tana tafi, domin Allah ya yi wa duniya shiri na alheri, amma duniya ba ta gane ba, rana kuma tana zuwa da Ubangiji zai cika wannan, waɗansu fa za su yi da na sani. aya ta goma sha biyu zuwa aya ta goma sha biyar, magana Allah ta nuna mana Ubangiji wanda shi ne na farko, shi ne kuma na ƙarshe, shi ne wanda ya siffanta duniya, ya kuma siffanta sammai, shi kaɗai ne yake iya bayyana abubuwa da za su faru, ya yi zaɓi na ƙwarai, zaɓin da ya yi, ya zaɓi Cyrus. kuma zaɓin da ya yi wa Cyrus tun kafin a haife shi ne, domin shi ya iya cika nufin Ubangiji Allah, ya kawo ƙarshen girman kai na Babila, ya kuma ruguje gumaka, wanda ta yi alfahari da su. cikin fariya take ganin su ne suka zama taimako a gare ta, har ma tana ganin waɗannan gumaka alloli ne waɗanda suka ba ta nasara, wane ne kuma a cikin duniya da zai iya ƙalubalantar Babila, yanzu Allah ya ce za ya nuna masu cewa, Gumakansu ba komai ba ne domin sayar za ya rurrushe su, ya kuma aiko da ƙasƙanci a kan girman kansu. Ɗanwa, haka Ubangiji yake, mai iko dukka ne, yana ganin irin girman kanmu da ciccikanmu da gadaranmu da isanmu da kuma nuna taƙamanmu, alhali kuwa ba kowan kowa muke ba a gaban Ubangiji. Allah ya ce, Babila za ta zo ƙarshe, girman kanta zai faɗi, gumakan da take taƙama da su za a lullushe su, a niƙe su, ba kuma za su sake farfaɗowa ba har abada abadin. A sha shidda zuwa ashirin da biyu. Sha ya ce, Ubangiji Yawe ya aiko shi, duk da ruhunsa, Allah ya aiko shi, Ruhu ma ya aike shi saƙon ya tabbata sosai, Allah yana ta koyawa mutanensa domin amfaninsu, amma ko da yake ba su saurara ga dokokinsa ba, suka rasa yawan albarka da ya nufe su su samu, wannan shi ma ya sa bai ji daɗinsu ba ko kaɗan. haka muke yau. Akwai albarku da yawa waɗanda mu masu bi ya kamata mu same su su zama namu suna nan a bisa iska suna jiran musu sako, amma halin kangarewanmu da tayarwanmu da juyawa Allah baya ya sa waɗannan albarku suna ta reto a sama sun isa kowa a kanmu, kamar yadda ya faru da bani Isra'ila. Bari ni da kai, mu tuna da wannan. mu kuma koma ga Ubangiji Al. A cikin Sura ta arba'in da takwas, aya sha bakwai zuwa sha tara, za ka iya gwada wannan da maimaitawa shari'a Sura ta biyar aya ashirin da tara, da kuma mata Sura ashirin da uku aya talatin da bakwai, za mu gani. Suna cikin Sura ta arba'in da takwas aya ashirin, da kuma ashirin da ɗaya, ya bayyana yadda Yahudawa yadda za su fito daga ƙasar Babila, ya kuma biya bukatunsu a kan hanya, ya biya bukatunsu cikin hamada lokacin da za su komo zuwa ƙasarsu a Urushalima. Ka duba Ezra, Sura ta ɗaya aya biyar zuwa aya goma sha ɗaya. Amma Ubangiji ya ce, Mugaye ba za su koma da salama ko wani yabo ba tare da mutanen Allah. ko yau ma, mugaye ba za su iya zama tare da adilai ba. Mai zabura, a zabura ta fari ya ce, Gama Ubangiji ya san hanya masu adalci, amma hanya miyagu za ta lalace. Ɗanwa, wace irin hanya ce hanyar ka? Hanya adalci ce, ko kuwa hanyar mugunta? Mudin hanyarka ta mugunta ce ba hanya Allah ba ce. muddin ka ta kisa ce, ba hanyar Allah ba ce, muddin ka ta bautar gumaka ce, ɗaura guraye da layu, rena Allah, ba hanyar Allah ba ce kuma in baka tuba yau ba, ka dawo wa Yesu almasihu. Rana da na sani tana jiranka a lokacin kuma za ka kai ga makara. Ɗanwa, wacce ce hanyarka? Mun gode ma Ubangiji domin hanyar ka guda ɗaya ce, kana so mu ji tsoronka, mu watsar da mugunta, kana so mu bauta ma mu ƙyala gumaka, ka taimake mu ya Ubangiji domin fushinka ya zama na ya huce a kanmu, yayin da za mu komo gare ka, mu kuma yi tafiya irin ta cika nufinka cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu dakata a nan. madadin injiniya madan juma amadu ni rabran yawa hutsi ga nake cewa allah ya sa mu sake saduwa a shiri na gaba lafiya amin idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula sifili tara sifili tara tara takwas takwas biyu takwas biyu bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya shida biyu biyar shida uku tara uku shida. Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.